أمثالين أكرمك الله تفضل مشكورا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko na ba shugaba hankuri gayyata ya same mu amma abubuwa sun hana da masallaci zan zo a daura wurin da to amma akwai masallaci da aka ta muka ji budewa Allah isa albarkaci wannan aure. da rayuwarsu a nan duniya da zuriya masu albarka aure zama masu jagora shiga aljanna kai kalmomi masu tsada daga cikinsu ka ce. an ce mu yi aure amma da ba aure yuyuyu ba ne aure yuyuyu a cikin sa muke a kama kallon wani ya zo ya ce da ni in je masa biko a matarsa ya zo da safe kamar kira annabi nuhu ya zo da yamma ya zo da safe haka yake ta zuwa shi na hankura na nemi matansa, bayan wata ɗaya kullum na sallah su ba ina son gaba a je a masa biko bazauransa na je na bincike na nemo bazauran na zo shi ga shi ga bazauran na ce biko muke yi malam ga shi ina son ku koma a wurin ce malam na yarda amma kalmar biyu zan tambaye shi na yadda yanzu na komo na yarda tambaye shi ina zai ajiye ni wanda shi ne farko ina zai ajiye ni shi na ga mutum na ta juyewa ina ta juyewa ina zai ajiye ni ya shiru ya ce to malam gidan da daki biyu ne uwar gidan tana da ya'ya guda bakwai da ya tashi yin 'ya, shi ya raba biyu shi ya aure ne ya shiga da ni uwar gida kwaya daya ni kuma kwaya daya shi ya ce na da ya'ya biyar ya ce gidan an sa gadon za a wuce sha an wuce irin wucewa kuya shi kenan she ya sake ni ya ce dawo to na dawo ina za a jini ya kyankisa sha gugu ba wurin da zai aji ba ciyarwa ba komai in ya mutu waɗannan yaran su ne za su tafi duniya shekaran jiya zan wuce shi na bin mace tana kwance ta fito da nononta kamar zungu ta je yara suna sha a cikin zafi na malam shi na tambaye ta menene shi ba komai ya ce idan kike ta ce ba komai shi na ce a je zan sare da hukuma wannan ba za a zo a sace ki ba a ta yada ana sata mutane ce na ce a ce a ɗauko uban aka ɗauko uban ga uban ga ta na ce namijin wai miji ya tafi kurmi kurmi kurmi ya je ya ci safara yadda malar ce rani a kashe shi kuma a gaya malar malar ta da hankali cewa an kashe dan arewa she mai daba shayi ne fa matansa uku yansa arba'in kaga anini ku daya shugaban malamai wanda yake da yake da gwamnati da mai daba shayi wakallawo shi na ce mai daba shayi ba daba shayi daba shayi malamai eh karamakalla ba dai ne a neman nan mu ba ɗaya da shi ba to dalili ina da manya-manyan gonakin da nake noma abba aka wakala gabar wani ka ba na na ce kai na saye su kamar shekara talatin da biyar da suka wuce cikin shaida na ga tsohon antoni janar na kano ya san inda na sai gonakin sannan da ni da 'ya'yana muna noma bana ma na noma shinkafa buhu ɗari hudu da wani abu kuma ba ɗan agajin izala da ya taya ni Allahu akbar da za ta ba nasir kana da laifi ai da ana ban malamai aka gala da aka kawo mai wannan Ya Me sai da shayi fa sa hudu ga yayan ba gidan ba wani kwana kuma ya bari yarin tana ne sai aka mulakar maka kalman da kayi na yuyu malam ka tsaya ka tsaya a yi tuwa a kasar na akan zance aure na fi sabi la zama lafiya gaskiya sunan da muke tuciya zan bari ba na ba an haihu ba sai da zai su ba babu karatu babu addini a bar yara a yanzu kullum kana damuwa da 'ya'yan mutane ka koya masa addini ka koya masa sana'a kuma waɗannan 'ya'yan mafiya 'yan kwaya ne yayan talakawa ne ibn zo mu gaya wa Allah sai wannan kalmar naka kalma ne mai tsada kalma na biyu wallahi malam wanda ka fada karshe shine wannan aikin nan an gama digiri a je a yi mu musulmi ne arna ba ruwan su da doka Allah Allah kuma ya da mu wala takrabu zina don mene constitution na gire ba mu damu mu yaji jini mu kuma a yadda iyali na da iyali ka su je an ga goyo arne sunansa john kuma mun shuru wannan da ba zai yarda da ba wannan matsayin ka na shiga malam ka faɗa muna tare da ke ban yarda da ba kuma ba taɓa yarda ba ba zan taɓa yarda ba shi wani abu ne ke zuba da yara suke shan kwaya shine takardar da jarabawan da ake yi kafin a shiga sakandare jam a duk duniya shi ne shiga jami'a ba wani jam in yaro ya gama secondary suna sai tafi jami'a amma jam jam na ma wala jam ne kuma iskanci ne wallahi mala an zubar da matasa masu hankali mun yi yan kwaya masu ɗari biyar yan kwaya muka tara muka masu daura daga baya mun na wani ya hadace kur'ani wani na da tisa grade ma'anan guda tara duka yi ne amma an kada shi john ya ki samu jami'an shi ya sha kwaya hukaci duk jami'an duniya in ka gama gidan da shi na boka don mene na wannan abu a tawakar Allah zai tambaye ku kuma ne kuna goyi bayan ku in kun ce kawai mu ce cas mu bi